بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعار النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويقول المؤلف رحمه الله عن أم هاني بنت أبي طالب بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل ففاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau 22 ga watan jumada saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1431 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan shida meladiya ta 2000 a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tajiridu sarih li a hadithin jami'in sahih wallafar alhafiz zainuddin ahmad ibnu abdul latif azzabini rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na ɗari da goma sha 119 za kuma mu tashi akan hadisi na 199 a yadda yake a gurina hadisin ummu hani mala yake cewa an ummi hani'in binti abi talib radiyallahu ta'ala anha qalat ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ fakultu ana ummu hani hadisi daga ummu hani'in yar abu talib Allah ya kara mata yarda قالت تتي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دأك بودي مكة فوجدته يغتسل سينة ميشينا وانكا wa fatimatu tasturuhu fatima yarsa fatima kuma tana masa sutura faƙala sai ya ce man wace ce nan faƙultu ana ummuhani na ce ni ce ummuhani wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a nan a cikin kitabul ghusli a ƙarƙashin babin da ya kulla mai takin, babu tasatturi fil ghusl inda nasi wato mutum ya ya sitirce lokacin da yake wanka a inda mutane suke ya zan akwai sutura tsakaninsa da mutane a ƙarƙashin wannan babi imamul bukhari ya kawo shi kuma ya kawo shi a wasu gurare daban-daban zai zo a cikin kitabu salah babu salati fi thawbil wahidi multahifan biha inda ya yi babin da yake magana akan halarcin yin sallah a cikin tufa guda ɗaya mutum na lullube da ita ya kuma kawo shi a babu man a min a fitafari min gairi dubu salati wato mutumin da zai yi taƙawuhi a halin tafiya ba sallolin nafilan da ke bayan salloli ba na farilla ya kawo shi kuma ƙarƙashin babu salatu duha fi safari sallar walaha a halin tafiya ya kawo shi a cikin kitabul jihad can ƙarshe ƙarshensa wani babi da ya kulla mai taken babu amanin nisa'i wajiwaruhunna ko wajiwarihinna babin da yake magana akan mata na iya ba wa kafiri amana suna iya sa shi ƙarƙashin amanarsu muslim ya kawo shi shima a kitabul musafirin a salatul musafirin wa qasriha haka na imam malik ya ruwaito shi a cikin muwatta wannan hadisi kamar yadda kuka gani hadisi ne na ummu Binta binti abi talib ta'ala anha wace ce ummu hani da hamza a ƙarshe kuma da tarwini a hamzar ummu hani'in in zaka takaita ka ce ummu hani'in sunanta fakhita wasu suka ce sunanta hindu ya ce ga baffan annabi sallallahu alaihi wa sallama abu talib dan abdul muttalib saboda haka ta fito daga babban gida hashimiya ce haifaffiyar garin makka ce yar uwa take ga sayyidina ali ibnu abi talib yar uwa take ga ja'far ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhuma don haka shakikiyar su ce uwa ɗaya uba ɗaya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya shiga gidanta yawmal fathi ranar da aka bude makka ranar da aka shigar wato uh, makka ta shigo hannun musulmi a wanda gida ta ya sallaci duha walaha raka'a takwas za mu yi bayanin wannan idan muka zo cikin kitabu salah hadisi na 231 a cikin wannan littafi a da can wanda yake aurenta sunan shi hubaira ibn amr ibn a'iz al makhzumi lokacin da aka yi fasfu makka sai ya tsere ya gudu najiran can kan iyakar saudiya da da yaman suna da 'ya'ya guda uku ko hudu da ita suna da ɗa amru ibn hubaira da ja'da ibn hubaira da hane wanda ake mata alkunya da shi a ce ummu hane sai kuma yusuf waɗannan su ne 'ya'yan da ta haifa da mijinta hubaira babu wani labarin da yake nuna mana cewa shi mijin nata hubaira ya musulunta abinda muka sani asira shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama garin makka to yana cikin waɗanda suka tsere suka kima zama a garin makka din Allah ya ba ta tsawon rayuwa ta kai har kusan shekara hamsin bayan wafatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayan shekara hamsin da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama sannan tara an ce lokacin da mijinta wato suka rabu da mijinta hubaira bayan ta musulunta musulunci ya raba tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wa alihi ya nemi aurenta sai ta yi masa hanzari da cewa inni musbiya wa akhafu wa min sibiyati an yu'zu an yu'zu an yu'zunaka an ni ina da yara ƙanana kuma ina gudun kada ƴaƴana su rika ka. daga nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi bai sake daga maganar ba tana da hadisai wanda aka jingina ta jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kimanin 46 amma hadisin ta waya dai shine wanda bukhari da muslim suka hado a kanta, shine wannan hadisi shine hadisin ta guda ɗaya muttafaqun alaihi yadda hadisin nata yake cikakki Bukhari ya kawo shi a gurare da dama kamar yadda muka faɗa nan ya kawo shi a takaice domin bukatar da yake da ita wajen hujja da shi ya takaitacciya ce ba sai ya kawo shi duka ba don haka ya takaita shi amma akwai inda ya kawo shi cikakke yadda hadisin yake abu burra maula ummu hani abu burra shi ya ji hadisin daga ummu hani ana jingina shi gare ta a ce masa maulanta saboda yawan kasancewarsa tare da ita amma maula ne na aqil aqil ibnu ja'far eh, ibnu abi talib to amma saboda zamansa da ita sai ya zan ana ce da shi maula ummu hali to shine ya ji ta tana cewa na tafi ga manzo sallallahu alaihi wa sallama shekarar da aka bude makka fawajadtuhu yaghtasilu sai na same shi yana wanka wa fatimatu ibnatuhu tasturuhu yarsa fatima kuma tana masa sutura wato tana ta sutura tsakaninsa da duk wanda zai shigo gidan ba zai gan shi ba fasallamtu alaihi na ce assalamu alaihi ya rasulallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man hazihi wace ce wannan fa qultu ana ummu hani bint abi talib tace ni ce ummu hani abu talib manzo ce marhaban bi ummi hani maraba da ummu hani falamma faraga yayin da ya gama wanka تتي قام فصلى ثمانية ركعات سي صلى ركعة تقص ملتحفا في ثوب واحد ينا للبدا تقوى تاع تتي سيدتي يا رسول الله زعم ابن أبن أنه قاتل رجلا قد أجرته تتي يا رسول الله تن فياتا تن باباتا علي yana riya cewa zai kashe wani mutum wanda ni kuma na bashi mafaka na sa shi karkashin amanata sunan shi fulan ibnu hubaira hubaira din shine mijinta sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace kad ajarna man ajarti ya umma hani wanda kika sa a cikin kulawarki kika bashi mafaka mu ba mun bashi qalat ummu hani wa zalika duhan ummu ta ce wannan kuma ya faru ne lokacin daidai lokacin walaha kenan raka'o'i takwas din da yayi na walaha ne wanda zamu zo mu yi bayanin su idan muka shiga kitabus sala ta ce ta shigo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama amal fati a wasu ruwayoyin sun nuna cewa ta shiga gidanta a makka sai ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wanka a wata ruwayar kuma su ce zahabtu ila rasulillahi amal fati kenan ya riga ta zuwa gidan ya fara wanka a yarsa fatima ta sa labule tana musa sutura ta yadda ba za a gan shi ba ita kuma sai ga ta shigo gidan saboda haka gidanta ne amma ya riga ta zuwa shi yasa ta ce na tafi ga manzo sallallahu alaihi wasallama kada ka zaci yana wani gida ne ko ka zaci cewa kissar biyu ce kissa ce guda ɗaya wani gurin a yi bayanin gidanta wani gurin kuma a ce ta tafi wajen manzo sallallahu alaihi wasallama a wata ruwayar a ce kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidan ummi hali saboda haka babu sabani tsakanin ruwayoyin guda biyu duka haka abin yake annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gidanta ita ma ta je ta same shi a gidanta saboda haka ta same shi yana wanka ta ce fa wajadtuhu yaghtafilu wa fatimatu tasturuhu na same shi yana wanka yarsa fatima radiyallahu ta'ala anha tana masa sutura wato tana sa labile ko wani kyalle tana kare shi ta yadda babu wanda zai san wato akwai mutum a baya yana wanka manzo sallallahu alaihi da ya ji ta tayi sallama sai ya ce man hazihi wace ce nan wannan maganar da ya yi yana nuna cewa suturar tana da kauri ya fahimci cewa mace ce take sallama amma ba share-sharen da zai iya hango kowa ne sutura mai kauri sai da ba za a hango shi ba shi ma ba zai hango wanda yake waje ba kuma ya fahimci cewa mace ce zai ji sautin ta na mace ne sannan kuma ya san gurin namiji ba zai shigo ba maza ba za su shigo ba saboda gida ne na wasu mazaje ba za su rika shigowa ba wannan hadisi yana nuna cewa mutum shi kadai wato in zai yi wanka inda mutane suke ya kamata ya zan akwai sutura akwai shamaki tsakanin shi da su kada ya koma gefe ta yadda za a rika gano shi kamar irin waɗanda zaka suna wanka bakin titi ko irin rafunan nan da ke bakin titi ga mutum ya fita ya je na wanka ko ma a cikin gari ko a cikin jeji amma kuma inda mutane ke gittawa kan hanya sai ga mutum ya kwale yana wanka wannan bai halatta ba ya kamata a ce akwai sutura idan mutum shi kaɗai ne a cikin jurin da yake killatacce zagayayye wannan hadisan da muka karanta na annabi Musa alaihi salam da hadisin ayyub ya nuna halacci shi yasa sa Imamul bukhari sai ya biyo bayansu da wannan hadisi don ya nuna maka idan gurin da mutane suke ne to bai halatta ka kwabe ka kwale ka yi tsirara kana wanka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wanka a cikin gida a farfajiyar gida amma ya sanya fadima ta sanya kyalle tsakaninta da shi tana masa sutura wannan ya nuna kenan idan mutum zai yi wanka wani daga cikin wata daga cikin maharramansa za ta iya mata irin wannan sutura din wannan babu komai sannan kuma hadisin yana nuna halaccin yi wa wanda yake wanka sallama haka nan wanda yake alwala ana iya yi masa sallama wanda yake wanka ana yi masa sallama wanda ba za a yi masa sallama ba wanda yake ba haya yake ga'idi a cikin bandaki don an hana shi yin magana a wannan lokacin amma wanda yake wanka shi ba a hana shi yin magana ba sai yasa muka sha bayani a baya cewa wasu malaman ma har karatu suke bayarwa suna suna wanka yana wanka ɗalibinsa yana waje da littafinsa yana karatu in ya yi ya gyara masa don a lokacin ba a hana shi ya yi magana ba lokacin da aka hana shi ya yi magana lokacin da ya tsuguna yake ba haya ko bawali da wannan lokacin ba a magana hadisin abul jam ya nuna mana wannan a cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana bawali wani ya zo ya masa sallama sai manzo Allah bai ansa sallamar sa ba sai da ya gama bawalin ya ma je yayi taimama sannan ya ansa ma mutumin nan sallamar sa amma wanda yake alwala ko wanda yake wanka wanda za a iya yi masa sallama shi ma kuma zai iya ansawa Allah ya ce wa idan huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan an gaishe ku da an muku gaisuwa to ku gaisuwar da ku yi gaisuwar da tafi wacce aka yi muku kyau ko kuma ku maida daidai yadda aka yi muku a cikin wannan aya ubangiji bai tantance wani lokaci ban da wani lokaci ba sai dai lokacin da baya halatta mutum ya yi magana a cikinsa lokacin da yake bawali ko ga'idi wannan lokacin an hana shi suru domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan ya ce Allah yana bushi da mutanen da za su zo tsuguna suna tsaye suna baya kuma suna magana a tsakanin akwai malaman da suke suka ce ba a karɓar shaidar makaho sun yi hujja da wannan hadisi ta yaya wannan hadisi zai zama hujja na cewa ba a karɓar shaidar makaho suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya bambance sautin ummu hani ba tare da cewa ya santa ya san ummu hani ba wai bai santa ba yar uwar abu talib ce a ali ibn abi talib yar gidan abu talib ce yar uwar ali ya santa amma kuma bai ganta ba lokacin da ta yi sallama sai bai bambance muryarta ba har sai da ya ce man hazihi wannan tambayar da ya yi ita suke nuna mana bai san wane ne lokacin yake magana ba ta ce ana ummu hali bintu abi talib manzo sallallahu alaihi wasallam bai bai gane sautin ta ba domin bai ganta ba suka ce to kenan dukkan wani wanda bai iya ganin mutum ba lalle ne iya tantance sautinsa ba don haka in aka yi wani abu wani abu ya faru ko na ta'addanci ya zama kawo ya ji sautin wani yana magana a gurin sai aka ce ai sai ya je ba da shaida cewa na ji sautin abubakar lokacin da ake abu wannan ba za ta zama hujja ba domin ya iya yiwa wani ya kwaikwayi sautin abubakar ya iya yiwa dan ta'addadin ya zan sautinsa ɗaya da abubakar don haka ba zai yiwu ya zan shaidar wannan makaho ta zama kadda za a yi hujja a kanta ba tun da bai ga abubakar ba ba zai ba da shaidar abubakar ne ya yi abun ba Don kawai ya ji muryar shi don akwai yiwuwar wani ya kwaikwayi muryarsa ko kuma ma ta zan muryar tasa irin zuriyar abubakar din ce kun san irin wannan na faruwa za ka ga mutane za a ga mutane daban-daban amma muryarsu ɗaya akwai waɗanda na sani sunansu sunansu ɗaya da sunansa da sunan babansa duk ɗaya ne ko muryarsu ɗaya to kaga ko da ya ji an kira sunan aka ce abubakar kai kuma an yaji murya abubakar ta yi zan wani abubakar ɗin ne mai sunansa ko mai akwai waɗanda har yanzu suke aiki a rediyon jigawa duk sunayensu ɗaya duk sunayensu Muhammad Salisu abin nan ah, Muhammad Salisu ɗaya a ce Muhammad Salisu goma ɗaya a ce Muhammad Salisu jigawa ka ga dai duk dai ne jigawa goma da duk kuma Muhammad Salisu kuma su ɗaya Sai zai yi hira da 'yan fina-finai ɗaya kuma da malamai to wanda yake hira da malamai in aka ji kuma ana hira ɗaya sai a ta buga masa waya yaya kuma malam ya muka ga kuma shi ɗaya mai hira da malamai da shi muke program kuma limamin juma'a ne kuma sai a ji shi yana hira da da yan siyasa da da da da yan fina-finai a ji shi da da da san ibro ko wane ne to sai aka yi ta masa waya kuma malam kake haka kuma kun ga kana kana hira da shi yace ai ba shi bane to tunda duk muryar ɗaya ce kuma suna ɗaya ne salisu muhammad salisu muhammad la wanda yake salisu muhammad gumal ɗaya kuma salisu muhammad saboda aka sauti shi kaɗai baka ga mutum ba ba zai iya zama shaida ba wannan ta sa wasu malamai suka yi hujja da wannan hadisi saboda manzo Allah ya ce da ita man hazihi duk da ya santa amma kuma a nan sautin ya kuya gare shi A sai da ta tabbatar masa cewa ita ce ummu hani kamar yadda nace wannan hadisi zai zo a cikin kitabu sala da lafazinsa cikakke ko wanda ya fi wannan cika a hadisi na 231 a kitabu sala za mu yi bayanin sa can insha Allah hadisi na gaba hadisin Abu Hurairah ta Allah kara masa yarda عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنقت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس اليس أبو هريرة الله قال مدرده أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يا هدد في بعض طرق المدينة أو تهنيا كدشكي يوم مدينة Wahuwa huwa junubun alhali shi abu hurairah yana da janaba Kala abu hurairah yace fan khalastu sai ne sauri na ɓoye mata fazahabtu na tafi faftasaltu na yi wanka sun bajitu sannan na zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzo ce ai da kunta ya abu huraira ina kai ina kake ya abu huraira qala junuban ce na kasance ina mai janaba fakarihtu an ujalisaka sai dai kyamar in zauna da kai wa ana ala ghairi tahara bana na bisa tsarki fa qala sai manzo Allah ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah innal mu'mina la yanjus ai mu'mini baya jaka. wannan hadisi duk ashabu sitta sun fitar da shi الأئمة الستة بخاري مسلم ترمذي نسائي أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه haka na imamu ahmad ya fitar da shi ibn ya fitar da shi a ruwayar bukari a wata ruwaya ta bukari abu hurairata radiyallahu ta'ala anha yace laqiya ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junub manzo Allah ya haɗu da ni ina mai janaba فأخذ بيدي سيكام هنونا فمشيت معه حتى قعد سيدة فتارة منزو صلى الله عليه وسلم هريسا مغري يزونا فانسللت سيدة سلالي فأتيت الرحلة فاقتسلت نداو جداني والكا حزوة كان حديث أرواء مسلم حديث يا رويتو حديث حذيفة ابن اليمان cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi shi huzaifa wa huwa junub yana da janaba fa hada anhu da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai shi ya sha wata kwana fa ya je yayi wanka sun baja a sannan ya dawo fa qala ya ce ya rasulullah kuntu junuban ai janaba ce a jikina fa qala sai manzo Allah ya ce innal muslima la yanjus musulmi baya zama jasa. abu dawud ya fitar da wannan hadisi lafazinsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama laqiyahu ya gamu da shi huzaifa fa ahwa ilaihi sai yayi wajen da yake da ya ga hango huzaifa sai yayi wajen da yake fa qala sai huzaifa yake inni junub ai janaba ce a jikina ma'ana kakka taba ni da janaba a jikina sai maza Allah ya ce innal mu'mina la yanjus mu'mini baya zama da jata. haka nan nasa'i da ibnu hibban duka sun fitar da wannan hadisi ta hanyar abu burda shi kuma daga huzaifa ibnu yaman yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza laqiya ahadan min ashabihi ko idza laqiya ar-rajula min ashabihi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya hadu da wani mutum cikin sahabbansa ma sahahu wa da'alahu sai ya shafa masa jikinsa wato shafa gadon bayansa ko kansa ya yi masa addu'a kala huzaifa ya ce yau yawman bukuratan da sassafa wata rana sai na hango shi Fahimtu an sai na sha wata kwana na ɓoye sun ba sai to hina ta fa'an nahar sai bayan rana ta ɗago kuma na zo na sami manzo sallallahu alaihi wasallam a majalisinsa faƙala sai ya ce inni ra'aituka fahimta anni na hango ka sai daga ka sha kwana me ya faru fa qultu ghaifa yace sai na ce ya rasulullah inni kuntu junuban fa khashitu an tamassani ina da jaraba ne sai daga na ji tsoron kada kuma ka shafa jikina alhalin da jaraba tare da ni فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس للي مسلمين بايا زمان جسا إن جمزه صلى الله عليه وسلم Wani hadisi kamar da ku gani imam al-bukhari ya kawo shi karkashin babin da yake cewa babu arakul junubi ko babun arakul junubi wa annal mumina la yanjus wannan babi ne da yake magana akan wato gumin mumini gumin mai janaba gumin mai janaba kuma mumini baya zama da jasa abu huraira Allah ya kara masa yarda shi yake gaya mana cewa ya haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wata hanya a wani kwana daga cikin hanyoyin madina alhalin shi abu huraira yana da janaba a jikinsa yana gano manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yau inda yake yace fan khadastu minhu sai na buya in khanata ko al-inqilab shine al-inqibad wa ta'akhur mutum ya janye jikinsa ya ɓoye ko ya ja da baya daga na aka sa wa shaidan al-khannas min sharri al-waswas al-khannas daga in khalasa din ne ko khalasa al-khannas shine wanda yake buya ba a ganin sa a wata ruwayar yace fansalaltu sai na tilale na ja jiki na a ɓoye ba tare da an ganni ba ga wata ruwayar ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sun haɗa har ya kama hannunsa sun je sun zauna kawai sai annabi ya duba sai ga ai ashe ya ja jikinsa ya gudu annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga sanda ya tashi ba sai daga baya ya dawo manzo sallallahu alaihi wasallama yake tambaye shi abu huraira allah ya kara masa yarda ya yi haka ne don gudun kada manzo sallallahu alaihi wasallama ya taba jikinsa ko kuma shi ya zama yana zaune a majalisin manzo allah sallallahu alaihi wasallama kuma da janaba a jikinsa yana ga kamar wannan ba ladabi ba girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ce shi da janaba a jikinsa kuma yana yana zaune a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wanda yana nuna maka yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke girmama shi suke kaddara shi suke mutunta shi har ma ta kai ba za su iya zama a gabansa ba suna jin jikinsu da janaba da janaba nan ba a zahiri take ba ba a fili take ba ba warinta za a ji ba amma dai suna jin ya kamata a ce girman da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da shi ya fi karfin a ce su da janaba a jikinsu sun zauna a gabansa waɗannan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda wasu yanzu suke zaki suke baci suke cin mutunci rayuwar sahabbai cike take da irin waɗannan dalilai da labarai da kissoshi da suke nuna girman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da girma wato a a idan ta yadda duk wani abin da suke tsammanin zai nuna akasin girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to ba za su yi shi ba ba za su yi shi ba to shi yasa Abu Huraira radiyallahu ta'ala an anhu ya zame jiki ya tafi yayi wanka ya dawo annabi sallallahu alaihi sallama da ya duba bai gan shi ba can kuma gashi ya dawo ya tambaye shi aina kunta ya Abu Huraira يا أبو هريرة إذا كنت أو تروير أين كنت يا أبا هر وإنك نون تلبطه ومن كلمة أبنى ولا شيء تكرع الترخيم ألوغا الترخيم في حذف آخر المنادة كيا سعاء لمن دعا سعادة تغالب الترخيم لا ربا وسنا ينسى جنون التوسساوة دلت أفاوة جواند سكي كره da tausayinsu da kaunarsu gare shi shi yasa annabi yake cewa ya aish in ya so ya nuna mata soyayya da kauna ya aish sai ya tsaya haka ba ba sai ya kara shi ba eh? kamar yadda yan bindi sunan matar shi zainab sai ce zi <laughs> to kai kana jin wannan ka san wani abu ne na na kauna da shauki eh. to da ka annabi ya ce ya abahir a wata ruwaya aina kunta ya abahir ina ka tafi ina kake wanda yana nuna kafin ka zargi mutum ka fara jin hujjar ko ka fara jin dalilin ta yana da uzuri kaga bai ce ya kuma kai min haka kawai muna zaune kawai sai in neme ka rasa sai da ya fara tambaye shi aina kunta sannan shi kuma sai kaddamar da uzurinsa ya ce kuntu junuban fakarehtu an ujalitaka janaba sai a jikina sai na ji ba na iya zama da ba na iya zama tare da kai ina kyankyamin a ce ina zaune tare da kai wa ana ala ghairi fahara ni ba bisa tsahara ba wato ni ba ɗahiri ba da ya ji manzo Allah ya ji uzurinsa sai ce subhanallah wanda kalma ce da ake amfani da ita don nuna mamaki tuqalu inda ta'ajjub subhanallah akan kuma amfani da ita wajen inkari idan mutum ya yi wani abin da za a nuna ba daidai ya yi ba akan yi amfani da kalmar subhanallah ko a yi amfani da ita wajen ta'ajjubi wato ka nuna mamakin ka ga faruwar wani abu ko kuma kai amfani da ita don ka nuna inkarin ka ga faruwar wani abu kamar ya irin wannan abu zai faru subhanallahi kaga wannan baya daga cikin munan ladabi ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana mamakin abu ya ce subhanallah ana amfani da takbira da tasbihi don nuna mamaki kamar yadda zuwa cikin bukhari lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta cikin dare yake cewa subhanallah ma za anzala Allah ma za unzila min al-khaza'in wa ma za unzila min al-fitan aykizu sawahib al-hujurat kaga annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da kalmar subhanallah subhanallah dan ya nuna mamakin sa haka nan lokacin da sayyidina Umar ya zo yake tambaya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya ji labarin cewa annabi ya saki matansa hankalinsa ya tashi ya gunzuma ya fito kuma ya zo ya samu wasu sahabbai suna ta kuka zai ya ƙara hankalinsa ya ƙara tashi cewa eh lallai labarin da ya ji haka haka ne gaskiya ne annabi ya saki matansa duka lallai abu yayi girma wanda yana nuna maka yadda saki yake a gurin sahabbai suna jin sa da girma ba wai abu ne mai sauki ba sai la larura saboda haka da sai da umar ya samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a zaune sai ya tambaye shi a sai aka ya rasulullah ka saki matanka ne ya ma'aikin Allah dan ya je ya tambaye mata ya tambaye Hafsa ya tambaye Ummu Salama annabi ya sake ku ne suka ce su ba sani ba ko ya sake sun ga da ya je da kula saboda haka ya zo kuma masallaci ya gado ana kuka ya nemi ya shiga gurin manzo Allah ba a bashi izini ba sai a karo na uku sannan har ya hakura ma ya kama zai tafi sannan aka bashi izini haka dole ne hankali ya tashi da ya shigo yake tambayar manzo Allah aqallaqta nisa'aka ya rasulullah ka saki matanka ne ya aikin Allah manzo Allah ce la ban saki su ba yana faɗar haka sai Umar ya ce Allahu akbar mata annabi suka ji kabbara Umar sai suka fahimci eh lalle bai saki su ba to kaga anan wani abu ne da ya bashi sha'awa ya ji daɗinsa ya sa shi ya kabbara lokacin da adam sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yana tsaye da wata mace da daddare sai wasu mutane daga cikin mutanen madina su biyu sun zo wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su yace ala rislikuma innaha safiyatu bint huyay ku dakata ku dakata safiya ce yar huyay ma'ana mata ta ce safiya suka ce subhanallah ya rasulullah afika nadhunnu su'an subhanallah wanda shi ne mawdu'in shahid aiki ya tabbata ga Allah kai za mu kai za mu mu da nawa zato annabi bai ce a ba haka bane inda shaytana yajri ibn adam majrad dam shaytan na gudana a jikin dan adam magudanar jini ta yu shaytan ya saka muku wani abu bayan kun ban nan cewa cikin dare kuma wace ce ke tsaye tare da mazala a cikin duhu ashe kaga baya daga cikin mutunci baya daga cikin muru'a dan kana neman wata ku shiga duhu kuna kuna kuna kuna zance ba daga cikin muru'a ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su ma ce mata ta ci kanka da su wata Sai ya rasulullah kai kai kuma su duk lalacewa mu kuma mu rasa wa za mu huna na su sai kai ya rasulullah ce a'a shaidan na gudana a jikin mutum magudanar jini da haka ba kurfin ya muku wani wasu wasi ba annabi ya musu haka ne don tausaya musu ba haka ba sai su halaka da zarar suka muna nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zato kaga sun yi ridda to dan annabi ya tausaya musu sai yayi sauri ya kira wasu, su kuma suna ganin aida ba ya kyale su dan me za su muna na masa zato to a shahid anan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane su bi su ce subhanallah wanda yake nuna idan abu ya baka mamaki kai kana iya kalmar subhanallah to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah don ya nuna inkarinsa ga abu huraira don abu huraira a yadda maganarsa take nunawa kamar wato shi karan kansa ya zama da jasa kan maza Allah ya shafa shi ko ya taba shi kamar yadda ba yake cewa al'adar maza Allah ce yin gaba da shahabinsa dan taba jikinsa ya shafa shi ya masa addu'a mai kyau to sai suke sai suke ganin kamar ya da janaba a jikinsu kuma annabi sai ya shafa su kamar sai bari annabi ya shafa su da najasa za su suna ga matsayinsa da girmansa da martabarsa da rajarsa ta fi karfin su bari a yi masa haka ta faru gare shi to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake tasbihi dan ya nuna cewa wannan itikadin na ku kuskure wannan aqidar da kuka fahimta na cewa in mutum yana najasa kamar jikinsa ma ya eh, janaba kamar jikinsa ma ya zama najasa kuskure kuskure ne wannan wannan aqidar shine dalilin cewa subhanallahi dan ya nuna kuran wannan itikadin da abu hurairah yake da shi ko kuma ainihin huzaifa a arwayarsa sai ba za ce innal mu'mina la yajus har ma ya kara masa da inna dan ya kawar masa dukkan wata shakka innal mu'mina la yajus abu hurairah baya bukatar inna amma annabi sai ya faɗi haka domin ya kawar masa da waccan akidar gaba daya cewa lalle mu'mini baya zama jasa wannan yana nuna cewa mumini baya zama najasa najasatan badaniya ko najasatan ma'anawiya wato baya zama najasa najasa wacce take ta zahiri ko ya zama najasa ta batini dan yana da janaba ka tokan mumini in dai ba najasa tira su ta same shi ba shi a karan kansa yana zuwa ne duniya ɗahirinsa kuma yana barin duniya ɗahirinsa saboda ka mumini baya zama najis najasatan ma'anawiyya wala najasatan hissiyya sabanin kafiri mushriki arni shi wannan najasa ne najasa ma'anawiyya kamar da Allah yake cewa innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amin hada lalle kadai mushrikai wato kadai mushrikai din nan najasa ne zaka kada su kusanci wato a daki mai alfarma bayan wannan shekara amma mumini fala yanjusu hayyan wala mayyitan baya zama najasa a lokacin da yake da ransa ko lokacin da ya bar duniya ibnu abbas yana cewa Al-Muslimu la yanjusu hayyan wala mayyitan wanda yana da cikin sahih bukhari mu'allaqan al-hakim ya rawaito shi cikin mustadrak marfu'an wasu daga cikin yan zahiriya sun rike wannan nassin inda suka ce kafiri najasa ne kuma na najasa ce ta zahiri najasatul aini ne najasa ce hissiya ba ma'anawiya ba har ma ibnu hazm madugun zahiriya a cikin littafinsa al-muhalla yana cewa mas'ala yace yawun muminai maza ko mata masu janaba ko kuma mata masu haida ko wasunsu da yawun dawakai da dukkan wata dabbar da ake cin namanta da gumin waɗannan gaba ɗayansu da hawayensu da sauran abin da suka sha ko suka ci suka bari matukar dai ana cin naman dabbar suka ce yace wannan tsahirun mubahun salatu bihi tsahiri ne kuma zaka iya sallah da shi a jikinka sannan sai ka hadisin Abu Hurairah sannan ya ce dukkan wani abin da ake cin namansa to babu saɓanin cewa shi ɗahiri ne rago ko raguna tumakai awaki shanu rakuma duk waɗanda ana cin namansu ibn hazm ya ce to babu saɓani kan cewa su ɗahirai ne wa babu tsahiri tsahirun bila shak wani ɓangare da ne na ɗahiri shi ma ɗahiri ne ba'alin ɗahiri shi ma ɗahiri ne ko ba ka ba yace li annal kullu laysa huwa shay'an ghayra ab'abihi domin abu a ture ai ba wani abu bane face abu abu ne wanda ya ture yana kuma iya rarrabuwa haka kaga abu ne zaka iya zai iya zama a ture za kuma ka iya rarraba shi to haka bangaren sa wani bangare na shi ba zahiri ne yace illa ayya tiya nasun na'am yace Allah ta'ala yana cewa wa yahillu lahum at-tayyibat wa halatta musu tayyibat yana haramta musu khaba'ith tayyibat da abubuwa masu kyau haka nan khaba'ith munanan abubuwa marasa kyau sai yace fa kullu halalin huwa tayyib ai duk halal tayyib ne tayyib kuma la yakunu najasa najisan tayyib ba zai zama najasa ba da haka tsayib halal ne tsayib abin nan ne tsahir ne wa ba'du tahiri tahirun bila shak wani fa'ali na tsarki mai tsarki shi ma mai tsarki ne li'anna al-kulla laysa huwa illa shay'an laysa huwa shay'an ghayra ba'dihi domin kullu turarren abu dunkulalle gaba daya ba wani abu ne face wani abu ne guntu guntu ya haɗu to haka in ya zan guntu in ya zan a turar ɗahiri ne to guntu guntun sa ma ɗahiri don haka yawo bakin sa ɗahiri ne ida abin nan hawayen sa ɗahiri ne gumin sa ɗahiri ne yace illa an ya ce nasun bi tahrimi ba'd zahiri sai dai in nassi ya zo ya haramta wani ba'alin mai abu mai tsarki yace fa yuqafu inda hu sai a tsaya daidai inda nassin ya tsaya sai yayi misali yace kamar jini da bawali da kashi Waya Kuno, mustasnan min jumlati zahiri shi har a gurin sa dabba duk najasa ce sai ya sai a yanzu ya fita daga jumlar uh, wato shi wannan tahirin wa yabqa sa'iru ala tahara sauran kuma sai a bar shi a bisa asali wato tahiri ne nan babu wani sabani illa cikin matsaloli kaɗan shine sanya baulu ma yu'kalu lahmuhu mun yi bayanin abu duk abin da ake cin namansa bawalinsa ba ba na jasa ba wanda mun yi magana lokacin da muka yi hadisin hadisin uraniyin haka nan arraji arraji shi ma kashin dabba shi ma ba na jasa ba ibnu hazm a gurin sa da jasa ne shi kansa jini akwai magana jumhur sun tafi akan jini mutlakan da jasa ne wasu kuma malamai sun ce sai jinin haila ko addamul masfur jinin dabba da aka yanka yanzu ba sannan ibnu hazm sai ya ce wal amul kuffari yawun kafirai maza ne ko mata ahlul kitabi ne ko ba ahlul kitabi ne yace najasun kulluhu shi din najasa ne yace ba wannan ba ba har gominsu da hawayensu da duk abin da yake daga jikinsu ne da yawun da yawun duk abin da bai halatta a ci namansa ba tsuntsu ne ko waninsa alhanzir ko kare ko magi ko dabba ta fara abin nan ah, zaki ko bera ya ce banda banda kura ya ce duk ah, abin gumin abubuwan nan da muka ambata da hawayensu ya ce dukkan su haramun ne wajibi ne a nisance su sai ya ce hujjata a nan burhanu zalika qauluhu ta'ala hujja a nan faɗar Allah innamal mushriku da najasu mushrikai najasa ne sai ya ce wa bi yaqinin anna ba'd najis najasun yaqini kuma abinda ba ko shakka ba so fana shakka a ciki bangaren najasa najasa ce لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه دومين بنغروري بنغروري su suke zama kullu Ya fa in kila idan wani yazo yace ma'anarsa najasu dini kamar yadda jumhur mun jumhur sun ce innamal mushrikuna najasu abinda ake nufi najasa ta aqida najasa ta zuciya ba wai najasa hissiya ba ta jiki ta zahiri ba wanda ake nufi ba inji inji daukakin malamai har ba suke hikaito ijma'i akan wannan ibnu hazm bai yadda ba shi ya saba ya ce najasa nan najasa ce ake nufi ba ta addini kawai ba ana nufin najasa ta jiki shi da yake cewa ba in kila inda ma'anahu najasu dini idan aka ce ma'anarsa najasa ta masu najasa ne ta addini kila sai a ce hakkum anna zalika kazalika muqaddara haka abin yake ayajibu min zalika anna al-mushrikina tahiruna wannan sai ya nuna mana mushrikai tahirai ne yace hasha lillahi min hadha Allah tsare mu mu ce mushrikai tahirai ne yace ba yadda za a yi karkashin fadar Allah innamal mushrikuna najasun da annabi sallallahu alaihi wa ba yadda za a yi ƙarƙashin wannan aya da wannan hadisi mu ce mushrikai tahirai wani abin mamaki a duniya da ya kai maganar mutumin da zai faɗi abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi nasi a kansa ya ce na jasa ne shi kuma ya ce ɗahiri ne sannan kuma ya zo ga batun maniyi wanda babu wani nasi da ya zo a kan cewa na jasa ne sai kuma ya ce nan na jasa ne ya ce wa yakfi min hazal qawli sama'uhu wa nahmadu Allah ala wannan maganar kawai ka ji ta ka bata ka ji wannan maganar ba kawai ta ita yace mun gode Allah da ya kubutar da mu yace idan kuma aka ce mana ai an halatta mana auren kitabiyya wannan hujja ce ta ta jumhur da suka ce najasar ma'anawiya ake nufi me yasa suka ce ba najasa ta zahiri ake nufi ba ta zuciya ake nufi suka ce ai an halatta mana auren alil kitabi mutumin da zai auri mata alil kitabi zai kwanta da ita to ba yadda za a iya kare kansa daga yawun jikinta a nan kuma abin da aka ce a yi shi ne ya yi wanka kamar yadda yake zai kewa mace musulma ba bambanci ba wajen ta masa kuma wani abu daban ba to shi ne ibn hazan yake raddi akan wannan hujjar sai yake cewa idan aka ce da mu ai an halatta mana auren mata kitabiyyar da kwanciya da su sai mu ce eh haka ne amma wane dalili ne a nan yake nuna cewa yawon ba kitabiya ko guminta ko hawayenta ɗagiri ne dan kawai an halatta mana aurenta shi nan sai ta zama kuma yawunta da guminta ɗahirai ne idan wani ya ce da mu ai ba yadda za a yi mutum ya iya tsare kansa ya iya kare kansa daga wannan sai mu ce wannan magana kuskure ce wannan magana ibnu hazm nake karanta muku sai mu ce wannan magana kuskure ce in ji ibnu hazm zai bal yaf'alu fi ma massahu min lu'adiha wato kace ai matarka ya za a ka iya matsare abin da ɗinka daga gumin matarka kai ya taɓa ka ko ka tsare kanka daga yawon matan kai ya taɓa ka wannan ai abu ne mai wahala A addini musulunci kuma ya zuwa da irin wannan harafin. ya za a halatta mana auren su amma a ce mana gobin su da jasa ne haka an ce kawai makura tunda ya za a yi rayuwa da yau a haka duk yadda dan gobin ta ya saba ka sai ka je ka yi kewa ita ba ba ta zauna da kai ba fi sabilillahi Tana matar ka wajen alabai da kuma wanda ta wara rahma daga da ta dan taba ka da gumi sai ka je ka sa ruwa ka kamar yaro ya baka ka baka fitsari ko to shi ne su aljumhur suka ce bai yiwa haka ka kasance shi ne ibn hazm yace zai yiwu maganar ba zai yiwu ba zai yiwu yace bai kake yi idan bawalinta ya taba ka ko jininta me kake yi abinda kake yi nan ba shi zaka yi la farqa wala haraja ibnu hazm ya ci gaba da cewa muqaddara ma muqaddara ma maganar da suka faɗa daidai ce dangane da matan ahlul kitabi to ina suka samu dalilin tsarkakar mazansu aidan mata suka ce fito mazan su ba su kuma ko kuma idan kuka samu dalilin tsarkakan mata da mazan da ba na ahlul kitabi ba yace to idan kuka ce mana kiyasi muka yi ga ahlul kitabi mu da ku alkiyas kulluhu batilun amu duk kiyasi abun bukariya ne malau kana كان da kana haza min عين الباطل da kuma ma kiyasin gaskiya ne to wannan ƙarya ne wannan shine ainihin ƙarya yace domin farkon abin da zai nuna ƙarya ne dalilin da kuka ce na halaccin auren kitabiyat na ɗaharar kitabiyat wato mata ba kitabiyat da tsahira kun ce halarcin auren to wannan ku da kanku kun san ba haka al'amarin yake ba ga matan da ba kitabiyat ba kun san ba a halarta auren su ba kuma ku a gurin ku kiyasi baya da zama daidai sai an samu illa jami'a wato wani wani sababi da zai hada wannan alfar'u wal asl su zama abu daya haka kuke cewa idan za ku yanke hukunci iri daya yace wa hadhihi illatun mufarriqa la jami'a wannan illar anan rabawa tai ba hada tai ba wannan ra'ayin ibnu hazm ne da ya kawo dan ya mai da martani ga jumhur jumhurin malamai abinda suke cewa kamar da Ibn hajar ya kawo suna cewa hadisin da ya ce al-mu'minu innal mu'min la yanjus yana nufin cewa mumini ɗahiri ne gabansa ɗahirai ne saboda a ɗabi'ar mumini yana gujewa najasa duk wani abu da zai sami jikinsa na najasa zai kokarin kawar sabanin mushriki baya kula da batun najasa sai ya sauko daga toilet sai kuma ya shiga cikin cikin cikin abin abin wankansa bahon wankansa ba tsarki toilet ba zai sa kuma ya zauna cikin ruwa yana wanka suka ce wannan shi yasa aka ce al-mu'min la yanjus dan shi al'adarsa shine ya tsarkake jikinsa aya kuma suka ce abinda ake nufi najasa ta aqida ba ana nufin najasa ta jiki ba hujjar jumhur kamar da kuka ji ibnu hazm ya faɗa halatta mana auren matan ahlul kitabi tare da cewa ba yadda za a yi ka auri mace ba kitabiya kuma za ya halatta maka kwanciya da ita kuma a cikin kada guminta ko ya wuce ta baka duk da cewa an san yawunta ko gumunta zai taba jikinka amma da aka tashi ba a wajabta maka wani abu ba face wankan janaba kamar yadda abin daidai da abin da aka wajabta maka in ka in ka in ka zai kewa mace da take musulma wannan shi yake ya nuna cewa dan adam mai rai gaba ɗaya laisa bi najisil aini wato jikinsa ba najasa bane suka ce to kaga tunda matan haka ne to ba bambanci tsakanin matan ba da mazan idan maganar kufur ake ko kafirci da na namiji da na mace duk kafirci ne idan an na mace bai sa ta zama shirkar ta bai sa ta zama na najisul aini ba to namiji ma shirkar sama ba za su sa ya zama na najisul aini ba wannan shi ne da saukakin malamai suka faɗa maganar da ibnu hazm ya kawo wani gurin akwai daru wato in kula wasu guraren akwai daru a abu na farko da za mu kula da shi cewa ibn hazm yana hujja ta wajen hadisin nan yana hujja da mafhumi an ce al-mu'minu la yanjus sai ya ce ma'anarsa al-kafiru yanjus kaga wannan shi ake kira mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa hujja ne a gurin jumhur amma kada ya ci karo da manduki nassin da ya zo ba in aka samu nassuka wanda suka fito karara suka nuna akasin hukuncin mantuki a mafhumi to ana kaddamar da mantuki wannan ka'ida ce usuliya idan ta'arada al-mantuq wal mafhum qaddama al-mantuq akwai nassoshi da dama waɗanda suke nuna cewa jai jikin kafiri gangar jikinsa ba na jasa bace nasoshi masu yawa wanda ibnu hazm bai bi ta kansu ba bai sa musu ido ba ko bai tuna da su ba alal akalla akwai lokacin da waflu da jiran nasaran da jiran kiristoci ne suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sallar asar yana masallaci suka shiga gurin manzo sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci inda da jasas su da jasa ce hissiya ba za ba su shiga ba da da jasas su a jiki take ta zahiri ce kamar yadda za ka ce bawali da jasa ne kamar yadda za ka ce ga'iti da jasa ne haka jikin arne ka ce shi ma haka yake kamar kashi da haka ne ba zai basu suna kashi su shiga masallaci ba ibn hazm bai bai lura da wannan ba wanda ibn al a cikin zadul ma'ad yake cewa yu'khadhu min hadhihi qissa umur minha jawazu dukhuli ahli al-kitabi masajid al-muslimina a wannan kissa ta wafdu najran bakin da suka zo daga najran ne ce za mu za mu wata fa'ida wacce take nuna halaccin waɗanda suke ahli al-kitabi kirista ko bai ya shiga masallacin musulmi daga cikin irin da sun da ibnu hazm bai waiwaye su ba abin da yazo cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yi alwala da salkar wata mata mushirka, wato ta ebo ruwa a salka a nan sai safe suka karɓo ruwan nan aka yi alwala da shi kaga ya nuna cewa abin da suka taba ba na jasa ba ruwan ina ta ebo shi kuma salkar ta su ce annabi da ya karbo kuma ya alwala da ita har ma da wani da jaraba a jikinsa annabi ya ce khudh hadha wa afrighu jasadak karbo sauran wannan je ka zuba a jikinka kai wanka wannan shi yake nuna cewa abinda suka taba su a karan kansu ba najasa bane najasar da ake magana ita ce najasa ta zuciya wacce ita ce kuma babban najasa domin najasar jiki wanda za a iya kawar da ita da ruwa kenan kuma al'amarinta mai sauki ne amma najasar zuciya wannan ba musulunci da imani ba da zai kawar da ita duk ruwan duniya ta ba zai kawar da wannan ba Allah ce innamal mushrikuna najasun mu fahimci kuma najasar da ake nufi a nan najasa ce ta jiki abin da najasa ce ta zuciya wanda ba mu rage karfin ayat ba ayat tana nan abinda ibnu kai abinda ibnu ibnu hazm yake ta kokarin kawowa cewa kamar an ce innamal mushrikuna dahiru ai ba wanda ba wani wanda yake innamal da Allah ce innamal mushrikuna najas ai malamai sun yarda da jasa ne kawai a anan ana maganar wace irin da jasa amma ba su ce tsarkakake ba ne amma kaga ce ibnu hazm kamar so yake ce sun ce tsarkakaku ne sun ce najasa ne tun da har suka ce masu najasar zuciya ce da aƙida ai sun gaba komai don wannan ita tafi kowace girma don haka magana ibnu hajar akwai akwai daru mai yawa ce. sannan yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin haini annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu mutane cikin sahabbansa suka je suka kamo wani mutum shugaba ne na kabilar bani Hadifa, ana ce da shi sumama ibn usal annabi da aka kawo shi ce a daure shi a cikin masallaci aka daure shi a dirkan masallaci yan kwana uku a dirkan masallaci yana mushrikinsa in jasa ne annabi ya ce a daure shi a cikin masallaci zai yi gumi zai iya zai yawun bakin zai iya fita annabi zai ce a fita a daure shi a cikin masallaci ba sanda ibn hazm ya manta da cewa wata bai yahudiya a khaibar ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar naman akuya karfatar akuya annabi ya karba ya ce inda a ce jikinsu da abin da suka taba da jasa ne Allah zai halatta mana ma abincin su wa ta'amul ladina utul kitaba illal lahum bai halatta mana abincin su annabi sallallahu alaihi wasallam bai cin naman karfatar akuya ba zai ci ba In indai har ya zan da jasa ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ci wani cukwi wanda aka kawo shi daga ƙasar nasara ƙasar kirista daga na kawo shi madina kuma ya ci suwaye suka kiristoci ne suka yi shi amma kuma ya ci inda a ce jikinsu najasa ne duk abin da suka taba ya zan najasa bai bai ci don haramun ne mutum ya ci najasa wannan hadisin na aljibnul majlub min bilad nasara yana cikin musnad imamu ahmad da sunan abi dawud hadisin abdullahi dan umar haka ba mu ga cewa magabata suna kaffa kaffa da wani abu da mushriki ya taba ba ba mu ga haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam aika yake a so masa abinci daga gurin bai yahudi abincin da shi zai sa hannu ya zuba ya auna ya waye wanda bai taba cewa da jasa ne an kawo ku ku duba ku kakko kakko amfani da shi a haka da jasa ne ana bai taba bada wannan ba har ma ibnu abdul salam yake cewa laysa min at-taqashshuf an ashtari min samn al-muslim la min samn al-kuffar li anna as-sahabati lam yaltafitu ila zalika baya daga cikin kankeni an tseni a ce wai in kisayen wato mai man miya daga gurin kafirai a ce sai dai gurin musulmi zan saya ba zan saya da gurin kafirai ne ce don don sabai ba su yi wannan kyakkyan kyakkyakalan ba saboda haka kuma maganar da ibnu hazm yake cewa yadda za a yi a tsare mutum ya yi in mawalin ba kitabiya ya taba shi ko wani abu na jininsa ko wani abu to haka zai yi idan gobinsa anan kaga ya kawar da kai da cewa al ta tadribu at-taysir ka'ida ce kuma muttafaq alaiha da yake magana haka kawai ko matar ka ce musulma ai ba za ka bari ko wurin sai zaka taba ka bari a bare ba kitabiya saboda aka cewa ka iya gumin jikinta da bawali ai akwai ka ce yadda aka yi bawali haka ita ma ka gana akwai akwai akwai ya kawar da kai ban sani ba da gangan ne ko kuma dai darinsa ne Allahu a'lam saboda haka magana mafi karfi shine mushrikai jasa ne kamar yadda Allah ya faɗa amma jasa ce abin da ma'anawiya ba hissiya jasa ce ta addini ta zuci ta badini ba ta zahiri ba haka suna zama da jasa daga abin da musulmi shi ma yake zama da jasa da gare shi ba wani ga'idi ko wani abu na jasa bujiro musu ibnu hajar yace wannan hadisi yana nuna mustahabbi ne idan za ka taɓa abu mai girma a gurinka ya zan kana da kana da alwala abinda suka duba shi ne abu huraira da huzaifa da suke ta kokarin kada maza Allah ya taɓa su suna da jasa shi ka zan kana da tsahara lokacin da wani abu mai matsinci zai taɓa ka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ga abu huraira fahimtar sana na cewa jikinsa na jaka ne ba yi masa inkarin zamantowar ta cikin kamalar dahara ba ba wanda ya masa inkari ba wanda yana da kyau ai mutum ya zama cikin kamalar dahara abin da ya masa inkari daukan da yayi cewa in bai yi wankan ba ya zama jikinsa ya zama najasa shi yasa yake subhanallahi sannan wannan hadisi yana nuna idan mabiya suna zaune da shugabanninsu ana tattaunawa ko ana wani abu idan za su fita daga gurin tattaunawa ko wani majalisi ana hira in za su tashi to yana da kyau su nemi izini shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya nuna wa abu huraira ya akai ya tashi bai sani ba aina kunta ya abu huraira kaga wanda ya nuna kenan inda zai tashi ya kamata ya sanar da shi cewa zan je guri kaza ko zan zan yi kaza ko zan zan ka gida kuma a cikin wannan hadisi akwai tambihi na cewa duk sanda wani shugaba ya ga abin da ba daidai ba kuskure to ya gyara shi ko da ba a yi masa tambaya ba kaga ganin abu hurira ya tashi ba tare da neman izinin ya tashi ba ya tsadade shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi kuma daga baya da ya ji ya faɗi wata magana da kuskure ce bai kyale shi ba sai da ya masa gyara haka ya kamata shugaba ya zama kuma hadisin yana nuna halaccin jinkirta wanka gabarin lokacin kafin lokacin wajabcinsa da lokacin wajabcinsa shine lokacin da ibada ta zo lokacin ibada yake wajibi ne ko mutum ya wanka kafin wajabcinsa mutum ya tashi bayan asubahi da janaba a cikinsa bayan asubahi yana da wasu bukatunsa da zai yi a unguwa ko a wajen unguwa ya je ya yi da janabar kafin ya yi wanka babu laifi ibn hibban a cikin sahihin littafinsa ya kawo wannan hadisin don ya yi raddi martani ga wani wanda yake cewa idan mutum ya fada cikin rijiya yana da janaba kuma yayi niyyar wanka ruwan ya zama da jasa ibnu ibnu hibban sai ya kawo wannan hadisi ya ce wannan magana kuskure ce domin ga wannan hadisi yana cewa innal mu'mina la yajus imam al-bukhari ya yi hujja da wannan hadisin dan ya tabbatar da cewa gumin mai janaba da yawunsa da hawayensa duk wanda tahiri dan yana da janaba bai zama gumin sai zama da najasa ko kuma yawun sai zama najasa ko hawayensa sannan kuma Imam Bukhari yayi hujja da wannan hadisi kan cewa mai janaba zai iya wasu aikace aikacensa kafin lokacin sallah ko lokacin wata ibada da zai zai wajenta masa wanka ta yi shi yasa sai ya kawo wani babul junub yakhruju wa yamshi fi suq wa ghairihi babin da yake magana akan hukuncin mai janaba ya fita ya tafi kasuwa ko ya tafi wani guri ya yi yawo a ciki ya zazzagaya ya dawo ya wanka daga baya wanda ya halatta ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan babi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wani na cewa hadisin ummu hani duk da cewa bukhari da muslim sun ruwaito shi amma babu shi a cikin littafin udatul ahkam tare da cewa bukhari da muslim sun ruwaito shi ya umdatul ahkam ba wai isti'abi yayi ba ba wai hadisi ba wai littafi ne da ya tattara dukkan hadisai muttafaqun alaihi ba ai ba zai ba ma ai ba za ka gashi dan karami haka ba hadisan cikin umdatul ahkam ai duka ba su wuce ba su wuce hadisi 400 da yan kai ba muttafaqun alaihi kuma ai da yawa ka duba al wal marjan kaga ai hadisi ne muttafaqun alaihi ta iya yi ka ce ko ai wannan yana da alaka da hukunci ya kamata yanzu duk da yana da alaka da hukunci ta yiwu ko dai ya shige masa duhu ko kuma a'a ya ga cewa yana da wasu hadisan da za su baya a makwafinsa baya da bukatarsa akwai hadisan da za su tsaya masa a makwafinsa don haka ba sai ya kashi ba wannan kuma yake cewa me ya bambanci tsakanin ruwayar innal muslima la yanjus da innal mu'mina la yanjus ruwayar innal muslim tana fassara ruwayar innal mu'min dan a nuna maka mutlaqul iman ake nufi ba al imanul mutlaq ba ana nufin musulmi kalmar al-mu'min kanka dauka ana nufin wanda yake da cikakken imani shine la yanjus amma wanda imaninsa haka langalanga langa wanda yanjus a'a dan kabaita ana nufin duk musulmi kawai musulmi duk wanda yi kalmar shahada bi haƙƙin to wannan la jus ko da ko bai zama kamilul imani ba ko da bai saban Allah ne tunda da yana nan a matsayin sa na musulmi ta kalmar riwayar innamal muslim innal muslim tana fassara ruwayar innal mu'min dangane da auren ahlul kitab shin malam a ina za a daura auren a bangaren mata ko a bangaren miji ko ba a wani bangare za a daura shi dole za a daura shi ne bisa yadda musulunci ya ce da siga da sadaki da kuma ilaninsa wato ya zama an fito da shi kowa ya sani sannan bai halatta a miji ya je coci ba su can kuma in za su yi nasu na nasu na na kiristanci sai kuma sai su yi ba za ka hana su ba amma kai dole sai an yi nakan na musulunci wannan shine auren nakan wancan kawai dai wani abu ne daban amma nakan shine auren kuma za a yi shi yadda ake daura auren musulma haka ake yi ba kuma a coci za a yi ba da ba ai duk da wajewa da sharadi duk za a yi mu musulunci ga yadda ya tsara mana ga yadda kin yadda eh na yadda iyayenta sun yadda eh shikenan saboda haka za a je a daura a kofa gidansu za a yi a kofa gidanku za a yi a ina za a yi koma a ina zai za a yi ya kasance dai an bi dokoki da tsare-tsare na musulunci wajen daurin aure hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya amsa sallamar ummu hani a wurin wanka wannan ya nuna yana ya nuna cewa mutum zai iya magana a cikin banɗaki idan mutum ba bawali yake ko ga'idi ba wannan kuma ya kake dawo da mu ba ai na faɗa wannan na jin irin masu gengedin nan ne ko kuma ba kwata ce tambaya ku bani wata mai abin sai ku bani ta mai gengedi hadisin da ummu maimuna ta ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala amma bai wanke kafarsa ba a wajen wankan janaba sai da ya gama wankan sannan kuma bayan yayi alwalar ya wanke farjinsa da kuma inda najasa take wannan cewa bayan yayi alwalar ya wanke farjinsa ba haka bane hadisin bai faɗa haka ba hadisin ya faɗi umuman sannan kuma ya zo ya fassala ka koma ka ji karatun baya sosai ko ka je ka duba hadisin mai muna din sosai da dai kake so ka kai gare shi cewa to yaya hukuncin bayan na ce mai tsawo mai faɗi ta malamai amma dai magana mafi inganci shine hada hadisan hadisin talq ibn ali da kuma hadisin musra bintu safwan hada su su duka bin aiki da su ya fi a ɗauki ɗaya a ɗaya saboda haka idan mutum ya yi alwala ya taɓa gabansa mustahabbi ne ya sake alwala kamar yadda hadisin musulun ke nunawa ba wajibi ba ne sai ya sake alwala kamar yadda hadisin falk ibn ali ya ke nunawa saboda haka taɓawa a cikin wanka ɗin wannan baya dan shi kansa wannan wanka ɗin ai cikin amaliyar aiki cikin aikin tsarkaka ɗin kake baka gama ba ma amma kuma yadda kai ka zaci cewa hadisin ya nuna sai bayan ya alwala sannan kuma ya wanke gabansa ba haka ba ce ka zai ka sake duba hadisin sosai sannan yan uwanku waɗanda suke cikin matsala da waɗanda suke da wasu bukatu na alkhairi suna neman addu'o'inku don haka mu sa su a cikin niyyar mu lokacin da muke addu'a Allah biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda kuma suke cikin wata damuwa da matsala Allah madaukakin sarki ya musu maganin ta sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi